Saka mai wuya. Ai kaga wannan sanarwar ma da sun ka ta na ce ga harkar tsaro tashin warko. Domin bai kamata shi turji ya ji za a yi haka ba, bai kamata Halilu su bubu ya ji za a yi haka ba, kai mu abin da muka bukata aiki ba mu bukatar wani bayani bayan mun shajin su kuɗaɗe waɗanda aka kashe ƙasar ga da sunan za a samar da tsaro mu yanzu ko son ji ba mu yi mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga ƙaho ba. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a da sabon shiri na tsaka mai wuya. A wannan safiya da muke kawo muku wannan shiri na tsaka mai gagarumar tawagar nan da karamin ministan tsaro na Najeriya Bello mutuwale yau jagoranci suka dira a sakwata a makon jiya da zama cewa za su je su yaƙi Bello Turji da kuma sauran gaggan 'yan ta'adda da ke jihar waɗanda suka daɗe suna azabtar da mutanen yankin gabacin sakwata ɗin irin su isa da gwaranyo da sabon birnin har ma suka kashe sarkin gobe alhaji isa muhammad bawa bayan an rike shi fiye da makonni uku yana hannunsu to su wannan manyan sojojin yanzu ba sa sakwato duk sun tattara sun bar sakwaton sun koma su inda suka fito abuja da sauran wurare idan ka saurari bayanin da shi bello mutuwar din ya bayar lokacin da suka isa sakwato din zaka ɗauka cewa sun zo su zauna a wurin ne a bisa umarnin shugaban ƙasa, har sai sun ga bayan yan ta'adda din nan kare bayanin da ya bayar wannan zuwa mun yi shi ne kan umarni na shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ya umarce mu gabaki ɗai kwanmu da kwankwatar mu na ma'aikatar tsaro ta najeriya cewa mu zo sokoto domin mu tabbatar da cewa mun zo mun ƙara ma sojojinmu ƙarfin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda shugaban ƙasa ya fahimci lalurar da ke damuwa arewa ita ce matsalar tsaro saboda haka ya harzuka matuka na cewa dole mu zo sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu mai duk abin da za mu yi an tura su daji kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalolin da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar tsaro shi ya samu kenan kuma tun lokacin da ya ba da wannan oda yana yawan kira ya ji cewa mun tafi to kamar da kuka sani harkar tsaro harka ce sai an tsaya a yin tsari yanzu gashi kun gane mu mun zo nan an yi duk tsarin da za a yi insha Allahu ba da daɗewa ba duk da ba za mu faɗi yadda za a yi ba saboda harka ce ta tsaro. Ƙaramin ministan tsaro na Najeriya Bello Mutuwa kenan. To amma me yasa suka faɗi cewa za su zo tun ma kafin su zo ɗin? Mutane da dama da ke sukan lamirin ba da sanarwa ɗin kafin ma su dira a sakwatan suna ganin cewa haka ba daidai ba ne domin san an karar da waɗanda suka zo su yaƙa ɗin a wurin. waɗannan fayafayen bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na facebook suna ƙara nunawa a fili irin yadda yanayin rashin tsaro yake a wasu sassa na arewa musamman a arewa maso yammacin najeriya saboda haka ne wasu ke ganin sanarwar da ma'aikatar tsaro ta fitar cewa ministan ƙasa a ma'aikatar bello muhammad matawalle da manyan hafsoshin tsaro su tare a sokoto su jagoranci kawar da ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yammacin najeriya tamkar cin bana ne da miyar bara farfesa ma'azu shamaki dan asalin yankin sabon birni ne a gabacin sokoto yankin da rashin tsaro ya kai intaha yana ganin cewa a juma'a mai kyau ranar larba ake gane ta sha'anin tsaro in ba siyasa ba ce to ba a bayyanarwa sai dai a ɗauki mataki wanda ya kamata a ɗauka an daɗe ana kashe mu amma ba mu ga abin da an kai ba wanda ya yi tasiri a cikin wannan ƙasa ko ba su zo su ba ko yana abuja ko sojojin ga duk suna inda suke idan ana da niyyar ɗaukan mataki wanda ya kamata a ɗauka domin a kai ƙarshen su ai ana iya ɗauka. a haujin wasu kuma wannan abin fata ne duk da yake an shajin haka amma ba a samu moriya ba a cewar bashir altina goyawa dan asalin yankin isa duk a gabashin sokoto ai kaga wannan sanarwar ma da sun kai ta na ce ga harkar tsaro tashin warko domin bai kamata shi turji ya ji za a yi haka ba bai kamata halilu su bubu ya ji za a yi haka ba kai mu abin da muka bukata aiki ba mu bukatar wani bayani bayan numun shajin su kudade waɗanda aka kashe ƙasar ga da sunan za a samar da tsaro mu yanzu ko son ji ba mu yi mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga kafo ba. To a gaishe ka Muhammad Nasir. To don duba kwata-kwata irin kamun ludin shugaba Bola Ahmed Tinubu dangane da harkokin tsaro da kuma duba musamman yadda wannan al'amari yake ƙara munana a arewa maso yammacin Najeriya din. Wakilinmu na harkokin tsaro a can Abuja Hassan Mai ya gayyato wasu tsofaffin sojoji guda biyu ɗaya sojan ƙasa ɗaya sojan sama domin su duba mana kamun ludan shi ta nuru ɗin ba tare da bata lokaci ba ga hassan mai kai da bakin nasa da farko group captain sadiq garba shehu barka da dare muna maka barka da zuwa cikin saka mai wuya shi kuma barka masu sauraro major hakim ku barka da kokari sanin da zuwa to barka mu dai idan zan fara da tambayan group captain sadiq garba shehu kai aiki a rundunar sojojin saman najeriya kuma ka rike matsayi daban-daban. Da farko group captain Sadiq Garba Shehu kowa sani cewar wato kalubalen tsaro a Najeriya kullum sai kara gaba-gaba yake yi. Menene zaka ce dangane da kisan da aka yi wa mai martaba sarkin Gobir wa wanda babban sarki ne a nan arewacin Najeriya kuma daga daular Usmaniya. Kana jin wannan kisa da aka masa abu ne wanda za a iya guje masa tun farko da ce an yi abin da ya kamata? Alhamdulillah Allah ya ji kan sarkin Gobir. amma ba tare da fatan shi ba mun samu labarin mutum sarkin gobe ne saboda matsayin da Allah ya tashi da martaban da ke farautar shi a tarihin a tarihin na yin Hausa shi yasa wannan labari amma abin da nake so mun yi bakin ciki kwarai da gaske a ce mutum ne kamar wannan mukami an kama shi an wulakanta shi yayi kwana da kwanaki yana roƙo yana cewa gobe magana ta kare amma kuma ba samu an kawo shi ba wannan gwamnati kama shi ga su suna nunawa ga komai ba su koyi kansu ba to amma abin da nake so mu sani banda da martaba sarkin gobe ko a wannan satin inda za mu bincike kamar irin na su eh, Kabiru Yusuf na Bikon Bikon Bikon Consultant. Kabiru Adamu, Dr. Kabiru Adamu. Kabiru Adamu. Za ka ga cewa akwai dubbai da aka kama mata ne, maza ne, manoma ne, wanda ke ba ma ji su ba. So shi duka, duka rai, rai ne. Amma idan aka taɓa wani VIP ko wani babban mutum, ya fi jawo abin nan kuma maybe shi ne zai sa mu ga gwamnati ta motsa to kuma mun ga gwamnatin ta motsa amma motsawan kusan zai iya cewa akwai abin da hausa ke cewa borin hauka duk wanda yake kallon rediyo ko tv ko social media ya ji ana yin wannan abin daga farko ma shi minista karamin minista na defense kafin ma wannan oda da ya bayar daga baya wanda yake a koma sokoto ya fito ya ce ya ba sojoji oda su je su kamo wanda su kai sarkin gobe ba daɗe da wannan ba sai aka zo aka sake sakin wasu mutane daga wurin ba a daɗe da wannan ba aka zo aka wasu motocin sojoji suka makale wannan kalmar nake so amfani da suka makale sojoji suka kasa ɗaukanta suka barta yan bandit suka zo suna propaganda da shi akan cewa sun kori sojoji sun karɓi wannan abu to abin da nake so in cewa to sha'anin tsaron mu ya kai inda yake sai mun faɗa ma kanmu gaskiya. Group captain kafin a faɗa kafin a faɗa gaskiya ba bari kuma wurin major shinku amma Major yashin shinku kai kwararren sojan ƙasa ne. sai ba ta wace fuska kai kake kallon kisan da aka yi wa sarkin gobe. Hakikanin gaskiya magana ta za ta ɗan sha bamban ne da ta shi group captain a bisa wani ɗan dalili kaɗan. In aka ce mutum shugaba ne wanda yake aka wani matsayi wanda akwai al'umma a ƙarƙashinsa. To abin da ake ɗauka shine, ne duk sanda aka ce wani dalili ya sa an kai gare shi. To tankar wannan al'ummar ita ma an kai gare su kenan gaba ɗaya ba ta da wani sauran tasiri. ko a ake soja aka ce yau wannan shi ne komanda abu ya wuce 'yan kasan shi ya wuce waɗanda yake su ne mata a ce suna zage da shi su ba shi kariya wanda shi ne wanda zai zama master strategy wanda shi ne zai tsara duk yadda za a tafi da abu shi ne shugaban rundunar a ce an kai gare shi to kaga lallacewa ta kai lallacewa ta al'amarin da shafi tsaro kenan wannan abu ne wanda bai daɗi ba kuma a gaskiya akwai takaci daga al'amuran gwamnatin ƙasar nan amma lallai lallai da an ɗau matakin da ya kamata da za a iya karɓo shi ba ma shi kaɗai ba irin irin wa'anda suke hannu da wa'anda ba su rubuta suke ba da wa'anda dukkan su ma talaka da kamar da group kafin faɗa dukkan rere ne to su ma da za a iya ceto su to amma mafi yawa gwamnati za ta yi ta jan kafa a kan al'amari da biyan kuma tana nuna wa mutane kamar tana ɗaukar mataki a kai amma daga ƙarshe ta ka ba haka ba sai ka ga sakamakon da za a samu ya karyata abin da suke ta ikirari a farko. A Group Captain Sadiq Garba ba kamar amsa ba cewar inda a ce gwamnati ta yi abin da ya kamata da an kaucewa kisan da aka yi wa mai martaba mai gobe. A wannan lalacewa na soja a gaskiya ba yau fara ba. daga lokacin da aka kare shi yakin Najeriya da Sarajewa. Gurin kawai za mu kai wannan yana cikin ajandar mu duka, amma su tambayar ne a kalma ɗaya. inda a ce eh. an ɗau matakin da ya kamata kana ganin da kisan da aka yi mai martaba sarkin gori bai faru ba? yana yawa bai faru ba idan aka bi matakin yadda sojan namu yake tsare yadda ake tafiyar da su yadda ake tirenin su, idan ana misali akwai minista na tsaro akwai wani abu da tura suke cewa wai form business function ana misali mutumin da zai je gona ya sa malin da rawani sai ka san ba noma zai yi ba to a gaskiya sojan namu gaba ɗaya daga ministry of defense da yadda aka tsara soja wannan taɓarɓarewa. Guru kamfen duk da wannan suna cikin ajinjin da zan fi Allah da. Amma mai jihashin ku idan muka duba kai ta fuska kake kallon rawar da gwamnatin jihar Sokoto ta taka dangane da wannan al'amari gaba ɗaya. Kana ganin gwamnatin jihar Sokoto ta yi abin da ya kamata? To wannan ya sa dole mu ɗauko asalin menene zai sa a gane gwamnatin Sokoto ko kuma ba za a ga shi ba. Kar mu manta shi al'amarin tsaro wanda kundin tsarin mulkin kasa ya ce tabbatar da tsaron lafiya da dukiyar al'umma da walwalansu shine ainihin makasudin kafa gwamnati kuma aka ce ko ta gwamnati tabbatar ta na ka irin rawar abin da ya kamata mutane su sani rawar da gwamna ko gwamnatin jiha suke iya takawa kan al'amarin tsaro bai wuce na samar da zaman lafiya ba sakamakon faɗace-faɗace na abin da ya shafi addini ko kuma na ƙabilanci dalili wannan sarakuna suna iya taka rawa a kai gwamnati tana iya barazanar da za ta yi da 'yan sanda a yi abin da za a yi amma abin da ya kamo taɓarɓarewar tsaro irin wannan wanda yake an kama mutane an yi garkuwa da su an sa wasu sharuɗa kuma ana nufin in ba a cika sharuɗan nan ba za a kwato su to ya fi ƙarfin gwamnan da ake kira chief security na jiha dalili kuwa shi ne shi chief security na jiha ɗin nan bai da hulihi wurin na ɗan sanda ko kuma ya ce ga kuma shi ɗan sanda da aka kawo wannan jihar balle kuma a ce yana da hurumi wani wanda za a lada GOC ko wani burger commander ko battalion commander ko company commander. Ya wato group captain Sadiq Garba Shehu kai ta wace fuska kake kallon irin rawar da gwamnatin jihar Sokoto ta taka dangane da gabaɗaya wannan al'amarin da ya rasa da mai martaba sarkin gobir. To a gaishe ku malamai to za mu ja aya nan sai Allah ya budo mu rana wato mu zo mu ci gaba muna godewa retired group captain Sadiq Garba Shehu da kuma retired major hayashinku tare da shi wakilin namu hassan mai na nakayana da ya mana wannan tattaunawa tare da su a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington ku huta lafiya